kika saka min wannan hulan ne? Din na duba ba ta ciki ba da zaka haɗa kayan wanki ba ka haɗa da ita? Oh, <laughs> an yi haka. Kin sai yanzu abubuwan sai kai ta yin abin nan kan kamar ma kake yi ne. Wallahi. je in yi kokarin ansa su. Me gida? Dan Allah yanzu ba za mu tashi daga wannan gidan ba. Kullum in ya zo ya dinga ihu makota duk su tsaya suna ji suna kallo. To. Haba. ke wannan kakki abin da yake yi kai daga miki hankali kawai irin bore ne dama duk wasu masu haya haka suke idan suna so su ƙara ma kuɗi sai su hau borin ƙarya ko kuma su rinka wani birgimar wani wane ne su zai yi kaza kana tashi za su fara neman wani wanda zai mai ka to gaskiya dai da za a tashi a mai gidan shi shi ya fi kawai a mai to ai sai na ƙure shi sai na ga ƙarshen wannan abin da yake so ya ga yayi akai kawai ƙarin kuɗi ne yake so yi ba wani abu ba shi ko kaji ko kaji sai irin abu to la kyauta Wale ka salam ka samu sako na to mala iro kai ne dama kake ta ba da sako a gidan nan eh haka na gaya mata na ce iya eh, mai gidan nan ne ya zo saboda haka ni bukata ta ka tashi saboda wato na ga yanayin canje-canjen da kake to mala iro na ga abin nan ai ba ɗaukar shi zan yi tafi da shi ba wannan gyaran kuma da na yi na ga uwa na ƙara kyautata ma ka kenan ina ce irin mu ya kamata a rinka baiwa gidan ko da kyautatawa kake yi ni ban gane ba in ba wani laure cikin naɗi a ina zaka dinga ka canza kofar nan ka canza windo ka ci abubuwa kai har tayar ma aka ce wani ɗaki a cikin gidan? ban ɗaki ma da ya rufta ka gani na aikin shi ban gaya ma ba na sa aka yi na tangaran din nan da ake tunda muna dan shiga birnin nan Ok wato ka yi haka salon in nazo in kasa gane gidana to ni da abin da nake so da kai in gaya maka kawai ka tashi ka bar min gidana sha'ani da mutanen ƙauye akwai wahala wannan gyara da na naga gidan nan da gidan ka ne naka ne ba nawa bane ba in na tashi ni ba Allah ya hore na yi nawa abubuwan nan ba bambare su zan yi in ce zan tafi da su ba naka ne dai hannunka zan mayar ma da su na Madina magana daya so nake a tashi a bar min gidana ka tashi ka tattare naka naka bar min gidana kawai to na fahimce ka na fahimci inda ka dosa to ko dai za a tashi mutum daga gidan haya ina ce ana ba shi notice na isasshen lokaci wanda ko i nasa ko i nemi wanda ya fi wannan zauna kafin ya gama wannan ɗin nan ba ruwa da notice na baka sati biyu ka tattare naka naka ka bar min gidana dan uwana zai aure zan saka shi wannan magana ita ce karshe ni da kai sati biyu to sai in ga wanda zaka kaya karɓan ma wannan gidan ai notice ni da kai ko kotu za mu je sai mun wuce shekara biyu bari ma ka gani a falmata ai wannan abu ne ya shafe ki tsakanin ki da wanki ko ba haka bane ba bai kamata a ce ina shiga batun yanzu ki bari idan lokacin da ya kamata in shiga insha Allah sai in shiga shikenan amma gaskiya na so a ce mun tafi tare da ba matsalan Allah da ina nan ina jiran ki ko awa ne wani kije kira ina nan ina jiran ki a cikin mota to da Allah ya da mutum gidan mhm. Mhm. yawa ah, na madina wannan shine malam musa shi ne zai shiga gidan nan ya shiga eh shine shine dan hayan da in ka kwashe kayan ka zai mai gurbin ka to haka ban kwashe kayana ba iyali na suna ciki kawai sai a ƙara min wani ko a musulunci ai ana bada notice mai tsayi yaushe na muka magana nan da kai ok ka manta yau kwa sati biyu da kwana ɗaya notice ɗin da na baka wai ni abin da ban gane ba dama akwai mutum a ciki ne mutane kai ko sai na kira ma wani ka gani ba za ka kira mu da iyalin kan gansu ba idan eh, akwai eh. mutum a ciki ba gidana ba a ya za in shiga gidan mutum da shi a ciki wala ammar wala danci nan gaba ni ma za a iya wulakanta ni kenan in ni shiga <laughs> ba zai iya ba gaskiya ba zan iya ba okay kai abin da zaka ci a ba haka bane ba abin da ka duba in kai mun in kai masa haka ni ma nan gaba zaka iya aikata mu haka salamu alaikum <laughs> gaskiya ba zan iya ka ba to shikenan kai na Madina ba ba kin hada baki shikenan zan zo a'a ba zancen hadin baki bayan da za a yi mutum yana ciki ka zo ka ce masa ya tashi za ka saka wani a ciki na san abin da zan yi na san abin da zan yi zan zo a ɗaya kwana za ka ga abin da zan maka a rushe gidan za ka zo a yi ka san me ya haɗa ni da wannan mutum tun da ya ga ina mai gyaran raki a gidan nan na sanja kofa saboda yanayin tsaro na yi fenti a gidan nan na gyaggyara masa wunduna shi ke ya ɗauki karantsa na ya ɗora min wai zan cinye mai gida to wannan ai kai taimaka masa kai to ana ai irin ku ya kamata a dinga baiwa haya tunda za ku gyara wallahi irin ku ya kamata a dinga ba hai Bari dai rinka yawan tsayuwa a cikin gidan kan na je na fita